واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za ka yau muna safiya ta lahadi na fata ta da biyu ga watan zulkaida watan sha kenan musulunci bayan jira nai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya ɗaya da sha uku kenan ga watan shida shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya ubangiji muke roƙo ya dasar da duniya da lahira karatu da muke cikin littafin ta'azimu sala na babban malami الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر جاب شافي له وشاوك يعطون للتابع مع البركة فلما لا يخبرك وبياني يدعى الله سبحانه وتعالى يجرم ولما من صلى أكا أو من الله صلى الله عليه وسلم أكا إسرائي zuwa baitul maqdis da manzon Allah daga nan kuma aka ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salloli guda hamsin to da mala'ik wan annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya tambayi manzon Allah salloli nawa Allah ya baka yace salloli a wasanni. فاجري أن موسى عليه السلام يسيوم ذلك يقوم وجه الله ينيو أريجي وأن سلوني الأمم من الله ولا سيسلوني ثم قال صلوا صلوا حتى يئس كيف مؤتان الله دعنا موسى عليه السلام ليش سلوني الله من الكبرى بيار أن موسى تقال قوم وكتي أجي أريجي مكة الأمم من الله manzo Allah a wannan lokacin ce ya ji kunyan Allah subhanahu wataala ba zai iya komawa ba to da ka bayan manzo Allah ya juya ya tafi sai Allah subhanahu wataala ya sa mai shela ya shela Allah subhanahu wataala yake cewa sallolin guda biyar ne amma ladan hanyar zai na nan a kan salloli guda ba za ka ji sallah biyar da kai za a ba ka ladan salloli hankuso da kwallon Allah subhanahu wataala to ba ka bane ke cewa amma akwai wasu jama'a wanda suka riƙi wannan lokaci da aka yi isra'i da miraji da manzon Allah akan lokaci na ziki tare da cewa kuma babu shi ya sabata masu yi a wannan lokaci su sai ka ga wani mun boba biki muhimmanci a kan abin da ya shafi lamuran addininmu da aka mutum baya sallan amma sai ka ce kuma watakila ranar da aka da miraji ya riƙe wannan rana a matsayin ranar biki mana ce wannan bai kamata ba su na kuma ba biyayya ne ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mana ke cewa innal muhibba haqqan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam يلتزم هذا يسير يتدر يترجم هذه المحبة ويعبر عنها بالسباع والصدق والسباع الصالح مالك تعالى می سوی یا نگستیا که مزان دا کسوی دیکی مزان الله صلی الله علیه وسلم یا نا ابراتنی دیو مزان الله صلی الله علیه وسلم بیایی وابتداء انسان دقوه ايد مزان الله تكيكي وتعسن بهذه دقوه قويد شيرا مزان الله صلى الله وليست الترجمة والتعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بإقامة الاحتفالات أو إحداث مواسم أو نحو ذلك مما ابتلي بها بعض الناس زعما منه أن هذا من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت سوية سوية فقنون سوية رمضان الله فأكوي ويتنا سكمتي يجي يكيرك إروا ونبي كوكما يكير كيرو ونغفو وانجا كان سيبيد أفد أسين شرير مضاء الله صلى الله عليه وسلم ثم وينا نون ذاك ليك يسلم مضاء الله صلى الله عليه وسلم ما كتا والله ثم والله لا لنت إلى ثم فلنا قال لنت إلى الله سبحانه وتعالى لو كان هذا من المحبة حقا ذاتي إن وانا أبا إلى متى يسكي كتا يلا سنون سوية تقرد مضاء الله صلى الله عليه وسلم ومن الاتباع صدقا فالنوك ودع سيهكا ينا تكن سويا مولا سويا كما قال الله صلى الله عليه وسلم بسوبيا كما قال الله عليه لكان أسبق الناس إلي أصلهم في الكرام ولا دعونا تبارك قد جاوى وجمنا إجتوى سابهم وضعنا وسكرمت والتابعون لهم بإحسان دقوة تابعين wanda suka biyo bayan annabi muhammad ba sa ban manzon Allah da kyautatawa lakin as-sahabata ridwanullahi alaihim wa man ittaba'ahum bi ihsan lam yaf'alu shay'an min dhalik sai da sabon manzon Allah ɗin albarka da kuma tabi'ai wanda suka biyo bayan su ba su aikata wannan aiki na biki ga ranar da ya kance manzon Allah ya isra'i da mi'raji وإنما كان فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم aikin su su ne koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'assiyan bi sunnati da kuma koyi da sunnan manzon Allah wa luzuman li hadi da kuma lutan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-salatu as-salatu ku kiyaye sallah ku rike sallah gam gam وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام ولكن وكيل مزال الله إلى نعمت أن أثبت أغريش وهي من آخر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام سلام نسول كالمؤمي ما سأل بركة ما تدرجة واندعى كبيس لك من ذا الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها المحبون النبي صلى الله عليه وسلم يا فوتار مكوين عن النبي محمد يا رامك أن أثبت أغريش الصلاة الصلاة لن لك كيا يسلم وكيا يسلم فهي وصيته لكم وأهده إليكم ونشي وسير من ذا الله ذو غريكم فنقول شيء ونشين القوارين الشيء ذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يدوك أكوكم حديث يتسم مثل الإمام أحمد بإسناده بكم يكي سوى للي أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وترانا أن بتصلى قوما ذا الله sabon mazala suna ambata lamarin sallah a ga wannan muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsaya da mutu Allah tabbata gare shi yake ce sahabbai man hafaza alaiha don mutumin da kiyaye sallah kanat lahu nuran wa burhana yawmal qiyamat yawm qiyamah lalle wannan sallah za ta kasance mai nuran haske wa burhanan za ta kasance mai hujja wa najatan yawan kiyama sannan wannan sallah za ta kasance mai tsirara tashar kiyama wa man la yuhafiz alaiha amma duk mutum da bai kiyaye lamuran sallah ba sai ya ga dama zai yi ta ko ba ya yi ta kan lokaci to lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun za ka tashar kiyama bai da haske sai duhu kinan nasarin ولا برهان غير وجه ولا نجاة سنكو بالإتقين من جعلهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يوم القيامة سماء قارون ذاك مظل السيران تشهر القيامة إرو النباء ألا زي كان سارد قارون الله يقدم وفرعون زي كان سارد فرعون وهامان زي كان سارد هامان وأبي من الخلف وأبي من الخلف الله يسلم وكان الشيء شيء سلاكوا فمسلم دكي وسالة صلى وانا جنجما جنجما شو قبل كافرين الدنيا ومسلم دكي تتهدى سوء قارون فرعون هامانا دكوا أبي من الخلف مالك تعي إن تارك الصلاة غير المحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر لما يرسل ذكي وين صلى بايك يا عيسى تو تبغى تستني لا مثلا يا ما البس يدي قريش جاء ثاني شيء شو قبل من كافري واعمل الباطل جاء ثاني شيء شو قبل من برنا اياهم بالله من ذلك من نعم اللي مثلا الله دقاك مالك تادي سياسة بس كيفي المسلم دك صحابي دم البركة جابر دم عبد الله ألا يدري شيكي سواه للي أنه مؤمن محمد صلى الله عليه وسلم يتي سكانوا مسلم da shirka da kafirci shi ne barin sallah tsakanin mutum da shirka da kafirci to shi ne mutum ya bar sallah haka ya siya mutum musnad da wajen mazan Allah mazan Allah ke cewa alƙawarin da ke tsakaninmu da wanda suke ba musulmi ba abin da ya raba tsakaninmu da su ita ce sallah don mutumin da ya bar sallah ya kafa ta inda Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ya rasu sai Bukhari hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Anas dan Malik Allah da shi yake cewa manzon Allah ke cewa man salla salatan duk mutumin da yi salla irin sallan yayi salla irin sallan wastaqbala qiblatana sannan kuma yake na alqiblan bai juya shi yake a shi yin wani kallawa wa atara da bi hasana sannan kuma yankan muka yanka yake بيفتدوا مولد المسلمين كيلو فذلك المسلم ورن شيء المسلمين جار لي محمد صلى الله عليه وسلم الذي له ذمة الله وليك القول أن لا تنشي وذمة رسوله فمنوكما يكل القول أن محمد صلى الله عليه وسلم كيشي فلا تكفر الله في ذمته كرك سام الله سبحانه وتعالى أتكلم على الأوريش ذات ما تهدي سيء فإن جد لمن صلى سنها دي يا رسول صيبا قابت أنا يتفسق الله يا أخو مسلمي يا أخو مسلمي الدنيا وكيد يا مجدك ولا الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبيه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبيه مصر يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم جنوب يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم جدت الله واحفظوا هذه الوصية كتيا يوانا وهل تتولوا في اثار نبوك صلى الله عليه وسلم وتذكروا قوله عليه الصلاه والسلام قول يا وجيب كل سنه فضل من الله في رادع مسلم الله ثبت عليه في ايامه ولحظات الاخيره مغنى رمضان على فالك دي الدنيا دكما نوكسن شي نقل شكر شعر الدنيا من مغنى وفي توديع امته كتنا بنقوى رمضان الله صلى الله عليه وسلم da wannan الأمم mai albarka الصلاة الصلاة تكيا salata ku kiyaye sallah ku وانظروا في سيرة المحبين الصادقين رعي الأمة الأول فنقول في سوى ثاني نوى سوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها جماعة الفرق نوى الأمة سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم فما أذكاها من سيرة والله لن ليس عليه tarihi ne a sarki rawa muslim muslim ya rawaito daga abdullahi ibn masud yake cewa man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman don mutumin da ke buri ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alƙiyama yana musulmi ba kafiri ba don mutumin da ke faranta mai yare ranar tashin ya haɗu da Allah subhanahu yana musulmi فليحافظ على هؤلاء الصلوات يكيا وإن صلوا قلا بيضين حيث ينادى بهن دول من أن كان صلى يمر أبن ديكي يجي وإن صلوا فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وسن يا أخوان المسلمين لن الله سبحانه وتعالى يا شرعا سوى النبي سنونين شريعة وإنهن من سنن الهدى كفدي فصلوا لي قرأي بدنا والله تبا سنة سنة من الشريعة ولو أنكم صليتم في بيوتكم يا فور سمعت صلي ذات لكم أنقل أسنجل عليكم قرند صلوا لي قرأي بدنا أسنجل عليكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته كما يدى وتمن دقان سبايا بها وصلاتك يصلى أجرته لا تركتم سنة نبيكم abdullahi dan masu take cewa wala da mun ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam mu kaurace mu sallace dakunan Allah mu ta salloli a cikin gidajen mu wala da mun kaurace sunnan Allah sallallahu alaihi wasallam walau taraktu sunnata nabiyyikum la daraktu abdullahi dan masu take cewa wallahi da da bar sunnan mazan Allah ba nuna mazan Allah da daraktu da mun kace daga tabarki na gari daga hanya wacce kanta jirariya wa ma min rajul ma min manzon Abdullahi ke cewa babu wani mutum ya taɓa har wanda zai yi tsarki fayo sinu rozu a kyau da tsarki ya tsarki ya lura daga gida tunna ya amudu ila masjid min hadin masajid sannan kuma sai kan ce shi shi ne zai masallaci cikin masallacin musulmi zai salla illa kasar Allah lahu bi kulli ya yaqtuha hasara ba sai Allah subhanahu wa ya rubuta mai dukkan da yi Allah ya rubuta mai lada ويرفعه بها درجة فمن دستا كنت لك نظر مسلتي فأتي الله سبحانه وتعالى يا قوم كذلك ويحط عنه بها سيئة ذن نصمنا لي الله سبحانه وتعالى يكرم كريم تنكر كريم ذاك صحابي لأن البركة عبد الله الأم مسلك سوى ولقد رأيتنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نادى صعبا من الله أذاون من الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المساجد بانا جنوني أتسها ضمن ذن الله ينا برن صلى أتم صلى تلاكون الله إلا منافق معلوم النفاق تدي منافق يتي أزمن من ذن الله دبايا من ذن الله يا رسول باما جنون متاني سنة برن مصلتي فسنة صلى فاتي منافقين منافقين كيف بس الضوء مصلتي تلاكون الله في صلى ولكن كان رجل يؤتى به جوادا بين رجلين حتى يقام في الصف يكشى والله مسن يا تنسي عذاب من الله متان يبيل سكي أكوش دينا جيفا داما دينا جيفا هبو ينا تفيا سنا ركي سنا ركي كذل كذل حتى أرضو ألتر شيء أكشى وصلى وصلى من الله صلى الله عليه وسلم ما لك تتعمل هذا الصوت المشرك تعمل هذا الصوت المشرك يكون سريع كل ku yi zurfin tunani cikin wannan tura, wannan abu wanda kan ce mai haske abdullahi kan musulun ke faɗa al'umma wal halu mushrifa da kuma wannan hali na albarka wanda sabon kan ce a kan shi allati kana alaiha sahabatul kiram wanda sabon manzon Allah masu kansu su kan a cikin wannan abu Haisu, wa'u an annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatahu sai da suka kiyaye sunnar manzon Allah suka fahimci wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye sallah sannan kuma suka tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ana Abdullahi ke cewa wallahi mutum ya kance bai izo wa sallaci ba ga manzon Allah haka da a sallafo shi ya kasance a kawo shi masallaci ba wa wannan fankawa fa ƴaƴan kenan tarbiyya na gari kenan ka nuna musu da wanda ya kamata su yi ku kiyaye sallah amma sai suna ƙanana ba kuma koyan su kiyaye sallah ba sai ya rasu sallah lokacin kasa masallaci kaga babu wannan magana to wai yi muke koyar ta da mu duniya da lahira da ka kashe wannan bai malaka ta ka bi tsoron Allah daga da lamuran sallah mu kiyaye ta mu tsaye da ita mu kiyaye rukunan rukunan sallah sannan kuma mu kiyaye ta, da wajibanta saboda ita ce farkon abin da Allah ne mu tambaya akan ta ta shi a kiyama Allah muke roƙo ya ta da mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya sa mu cikin bayan Allah wanda za su kiyaye shi Allah za ka ma da yake cewa ƙarshe yake cewa lallai da mutum da Allah ya kira sallar shi ya rabo ta kawai da manzo Allah ya faɗa sannan ko idan mutum aka mai sallar shi to lallai Allah zai mai sama ayyukan shi malaka cewa Allah ya sa cikin bayan Allah masu tsaye da sallah ya sa cikin bayan Allah masu bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mu cikin jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tada mu a ƙarshen cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ratar da mu zaman sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai ne mai karanci Allah ka tara kai ne mai yawa kamar baiwa da kiyaye sallah da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلوا على محمد وعلى آل وصحبه إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما عملت ما تلا أولاد أمورنا واجعل ولاية رحمة خافة الله تقرأ يوم أنا كل كل المسلمين الذين شهدوا لك الوهدانية وبالنبيك بالرسالة والربد من أماننا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم الأموات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين